بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأقمدان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته matan nan tuwon da ɗanta ko ƴarta yake kuka sai ta fita da shi waje har ya yi shiru sannan ta dawo ki fita da shi waje duk wanda ɗan ta fara kuka ta waje da shi ya yi shiru tukun kamar yadda gabatarwa ta gabata mun haɗu a nan din saboda munasaba na taya ɗan uwanmu mana idris abubakar murna na samun ƙaruwa da na aure muna fatan allah ta'ala ya sa albarka a cikin auren jiya mun yi karatun walima da daddare yau ma kuwa muna yin karatu wanda ya shafi iyaye mata muna fatan ubangiji ta'ala ya amfanar da mu da abin da za mu ji zan ɗan yi magana ne akan muhimmancin zikiri wato ambaton Allah subhanahu ta'ala. na sani duk lokacin da aka tara mata yawanci ana magana ne akan abin da ya shafi matan zalla kuma abin da ya shafi mazan ma ya shafi matan shi yasa na ɗauko wannan in? saboda zai amfane mu gaba daya kuma abu ne wanda bai da wahalan yi sai dai shedan ya hana mutum ambaton Allah subhanahu wata'ala ya kunshi dukkan addinin musulunci gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya mal'unatu wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman duniya shirme ce abin da ke cikin shirme ne sai zikirin Allah da abin da ya ji biki zikirin Allah wato sai abubuwan da Ubangiji ta'ala ya shar'anta wanda ake bauta masa da su domin neman kusanci zuwa gare shi ko kuma malami ko mai neman ilimi nan bayan da za a ce mutum ya rabu da ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala wadai ambatonsa a zuciya ya tina shi da tina girmansa ko kuma tina shi lokacin da ya ce a yi a yi da lokacin da ya ce a bari a bari ko kuma ambatonsa a harshe wanda ake zikirin da wasu kalmomi wanda shari'a ta shar'anta wani ya zo ya samu manzala da haice ya rasulallah abubuwa na shari'a suna da yawa wani kofa zan rike wani babi zan rike sai ce la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kada harshen kai gushe yana ɗanye daga ambaton Allah wato kada ka rasa wasu nafi ba ka iya yi ba ka iya kiyamun laili ba ka iya azumi na nafila ba ka iya sadaka saboda baka da shi to ka jizinci ambaton ubangiji subhanahu wataala sai cike maka wannan gurbi in kullum kana cikin zikirin Allah to kuma babu wanda ya fi ka aikin lada sai wanda yake yin irin abin da kake yi talakawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kawo kuka zuwa ga manzala sassama na abin da ke tsakaninsu da mawadata ko kuma falalan da suke ganin mawadata sun fi su da shi sai suka kawo kukansu ko za su samu mafita suka ce ya rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujur yan abin nan masu kuɗi sun tafi da lada manzon sun ce yaya haka sai suka ce yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa tafaddaluna wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke azumi amma suna yin sadaka da ragowan dukiyansu bayan su mu ko ba mu da shi ballantana mu yi sadaka saboda haka kenan sun fi mulada da sababin su suna yin sadaka mu ko ba ma iya yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Yace ba zan nuna muku abun da idan kun yi shi za ku wato iso waɗanda suke suka rigaye ku kuma babu wanda zai iya iso ku sai wanda ya irin wannan aikin da za ku yi Sakwai suka ce a nuna mana manzala sama ya ce duk bayan kowace sallah ku yi tasbihi talatin da uku shine subhanallah ku ce alhamdulillah talatin da uku ku faɗi allahu akbar talatin da uku sai ku cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan kuka yi haka babu wanda zai kamo kula da sai wanda ya irin abin da kuka yi sai suka je suka dinga yi suna ta murna domin sun samu abin da zai cike musu gibi na sadaka da ba ta yi da tan masu kuɗin da suka ji labari su ma sai suka je suka wato cika yin wannan aikin suna ta wannan tasbihin da tahmidin da tasbihin idan suka gane sai suka sake dawa wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ƴan uwanmu mawadatan nan sun ji labarin abin da muke yi sun je suna yi ko za su sake samun wata mafita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalan Allah ne na bawa wanda ga dama a ce ga ka da arziki kuma ga ka zikirin Allah kana ambaton Allah kuma kana da arziki kana sadaka da dukiyanka Sai babu wani fakiri kuma da zai iya kamo ka da lada kenan wannan hadisi yana mana idan mutum ya rasa wasu abubuwa da zai yi na ayyukan lada saboda bai da halin yi to ai bai zai gagare shi ambaci Allah subhanahu wataala ba idan yana zikiri to zikirin zai cike masa wannan gurbi shi ko zikirin a harshe ake yin sa a harshe ake yin sa shi yasa manzo sa ce la yazalu lisanuka rataba min zikrillah harshen ka ya motsa la ilaha illallah subhanallah astaghfirullah la haula wala quwwata illa billah da sauransu so da haka wannan ko ko kana cikin wasu ayyuka za iya yi ko girki kike za ki iya yi ko tankade kike yi za iya yi ko yanka kubewa kike yi za iya yi idan shara kike yi ma zai hana ki yin zikirin Allah ma duk abin da kike yi hannu ne yake yi ko kafa take yi to ai harshe zai iya yi zai iya aiki da wannan abu saboda haka ko tare da wannan abun to idan mutum yana son ya ambaci Allah ta'ala babu wani uzuri da zai hana shi ko da rashin lafiya ne inda ba wanda ya rike harshen ba da mutum zai iya ya yi ta'ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to ambaton Allah yana da fa'idodi da yawa fa'ida ta farko shi ne yana nuna cikan hankalin mutum duk wanda ka ya shagala da ambaton Allah yana nuna kamalar hankalinsa domin abu yana yana nuna cewa shi masoyin Allah ne Laraba suna cewa man ahabba shay'an aksar bi zikri duk wanda yake son abu to zai yawaita ambatonsa idan mutum yana son abu za ka ga hiransa akan abun ne idan kana son Allah subhanahu wata'ala ko kina son Allah subhanahu wata'ala zaki ci gaba da ambaton Allah zaki yawaita ambaton Allah wannan yana nuna kamalan hankalin mutum ubangiji ta'ala ce inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بادلا سبحانك فقنا عذاب النار ubangiji ta alace a cikin halittar sammai da kasai da abun da ke tsakaninsu akwai ayoyi alamu da suke nuna kuduran ubangiji ta'ala ikonsa da hikimarsa da girmansa da cancantan abauta masa amma ga mutane waɗanda suke masu hankali masu hankali su suke gane wannan su suke duba sama su gane girman ubangiji ta'ala su duba ƙasa su gane girman ubangiji ta'ala su duba halittun Allah subhanahu wataala gaba ɗaya ya ƙara musu ganin girman ubangiji ta'ala da kujininsa a zukatansu to kamar an tambayi Allah ta'ala su wane ne masu hankalin sai ce su ne wani suke ambaton Allah a tsaye suke ambaton Allah a zaune suke ambaton Allah a kwance wato a kowane hali suna cikin zikirin Allah in a tsaye ne zikiri suke yi idan a zaune ne zikiri suke yi in a kwance ne ma zikiri suke yi sannan suna tunani wajen halittar sammai da karsai suna cewa a zukatansu ya Allah baka halicci wannan don barna ba ka halicce su ne sama da ƙasa domin su nuna hikimarka da ikonka da kamalarka ya Allah ka kiyamu daga azabar wutar jahannama to a sai masu hankali su ne masu shagala da ambaton ubangiji subhanahu wata'ala dare da rana a zaune a kwanci a tsaye a kowane hali suke suna ambaton Allah subhanahu wata'ala kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara zikiri wannan ita ce fa'ida ta farko tana nuna kamalar hankalinka idan kana kana ambaton Allah subhanahu wata'ala sannan na biyu sababi ne da zai tsiratar da kai daga azaban Allah duk wanda yake ambaton Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala zai tsiratar da shi daga azaba ma hadisi ya tabbata a musnad na Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma amila adamiyun amalan an jalahu min azabillahi min zikrillahi ta'ala dan adam bai aikata wani aiki ba wanda ya fi tseratar da shi daga azaban Allah kamar zikirin Allah ba wani aiki da za ka yi da zai tsiratar da kai daga azabar Allah kamar ambaton Ubangiji bahanahu wa sau da haka yana hana wato ainihin shiga wuta sannan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala yakan sa mutum ya shiga aljanna kuma sau bi ne na gafar zunuban mutum gaba ɗaya, matuƙar bai gushe ba kullum yana cikin zikiri ubangiji ta'ala ya ce wa zakirina Allah kafiran wa zakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata Allah ta'ala ya tanada musu gafaran zunubansu da kuma lada mai girma ita ce aljanna saboda duk masu ambaton Allah da yawa Allah ta'ala yana gafarta musu sannan kuma ya sa su a aljanna idan an yi tashi alkiyama sai ambaton Allah ta'ala sababi ne da zai sa mutum ya shiga ya shiga aljanna sannan ambaton Allah subhanahu wata'ala kariya ne daga shi idan zai shagaltar da kai kana yin abubuwa na sabon Allah ba matukar zikirinka da kake yi irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne irin yadda manzon Allah sassuma ya yi ne kana yin sa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara shi da kuma karfin shedan domin wanda baya zikirin Allah shine shedan yake samu yana gasa a kansa sa ubangiji ta halace wa man yashu an zikrir rahman nuqayyib lahu shaytanan fahuwa da hokari, duk wanda ya bijire wa ambaton ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce mu sanya masa shekan ya zama shine abokinsa duk inda yake shekan kadararren aljani zai zama yana tare da shi yana hana shi ayyukan alkhairi saboda ya bijire wa ambaton ubangiji subhanahu wataala ina sai wanda ko ya zinci ambaton Allah to shekan ina ma zai zo bai zai zo kusa da shi ba shi yasa duk abin da mutum zai aka ce ya dinga bismillah idan ka yi bismillah to shi ka kori shaitan idan ka zo cin abinci ka ce bismillah to shaitan bai da rabo a wannan abincin idan ka za ka sauke iyalin ka bismillah shaitan bai da rabo a duk abinda za ka yi muhimmi ka ce bismillah ka fara da sunan Allah to ka kori shaitan ne balle sana a ce kullum kuma kana subhanallahi alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah da sauran dukkan nau'o'i na zikiri idan mutum yana cikin wannan to ai shi dan bai sai zo kusa da shi ba amma matukar ya bijire wa ambaton Allah subhanahu wataala to lalle ko shedan yana yana ainihin tare da shi shedan zai hana shi ayyukan alkhairi sannan shedan kuma zai sa shi dinga ayyuka na sabon Allah saboda haka wa ambaton Allah shi yake sa mutum ya zama wato shagalalle wanda bai damu da abin da Allah ta'ala yake so ba kuma yana son abin da Allah ta'ala baya so sannan ambaton Allah subhanahu ta'ala yana sa mutum ya zama cikin walwala da farin ciki da nitsuwa a rayuwarsa gaba daya ko shi yana cikin daɗin rai ko da wani abu ya ɓata masa rai zai daga masa hankali ba wannan abun ko ya ɓata masa rai zai tafi kuma ke abu ya dame shi kuma yanzu kuma ya manta da abun gaba daya saboda me saboda ya shagala da ambaton ubangiji subhanahu wataala shi yasa ake samun irin wannan nitsuwa a rayuwarsa ubangiji ta ala ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wanda suka yi imani zukatansu suna nitsuwa da ambaton Allah ku saurara ku ji zukata suna nitsuwa ne da ambaton Allah idan mutum yana son nitsuwa a rayuwarsa ya zama yana da walwala a zuciyarsa akwai farin ciki koyaushe a zuciyarsa ya zama mai ambaton Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala shi shay'in la ilaha illallah astaghfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kuma kamantan irin waɗannan idan mutum yana yi yana karatun alqur'ani to zai zama sababi na wato ainihin walwalan zuciyarsa zai zama zuciyarsa ba ta cikin wato damuwa a kodayaushe kamar yadda wasu suke cikin kumci akwai da kullum cikin kunci yake a zuciyarsa saboda ya bar ammaton ubangiji ta'ala ya yi nesa da Allah sai ubangiji ta'ala sai ya jarrabe shi da ainihin kuncin zuciya tunda zuciyan ba ta na Allah harshen baya ambaton Allah to sai a shagaltar da shi da wani abu a zuciyarsa wanda zai dinga tina shi wanda zai dinga ambatonsa wanda wannan abun kuma damuwa ne kuma bacin rai ne saboda babu wani abu da ya cike wannan gurbin amma idan ambaton Allah ta'ala da godiya wa Allah a zuciya da tina Allah da ambaton Allah a harshe yana zuciyar mutum da harshen mutum to ai zai cike masa gurbin duk wani abu wanda zai zo wanda yake mara kyau wanda zai bata masa rai ko wanda zai daga masa hankali sannan yana daga cikin fa'idodin zikiri idan kana yi Allah ta'ala zai ambace ka zai ambace ka a gaban mala'iku ma'ana zai yi ka kenan duk wanda yake ambaton Allah ta'ala ayyabon sa yake yi to Allah ta'ala ko zai dinga yabonka sai dinga ba mala'iku labarinka sai sa ubangiji ta ce faskuruni a azkurkum wa wala takfurun ku ambace ni zan dinga ambaton ku ku goje mini kar ku kutuce mini idan kana yawan ambaton Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya dinga ambaton ka yana yabonka wani dan wani yana kaza wani bawon Allah ne wani mutumin kirki ne kaga ko ko da a ce wani bawon Allah ne yau yake ambaton ka yake yabonka a wajen bayin Allah ai ka samu daraja na ubangiji subhanahu wata'ala to da ka shi za a zo a hadisi kudusi man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhu ka ambace Allah ta'ala a sirrance Allah ta'ala sai ya ambace ka a sirrance kamar yadda kake kina ubangiji ta'ala kake ambatonsa kake neman kusanci da shi kake ganin girmansa to Allah ta'ala bai manta da kai ba Allah ta'ala zai ambace ka idan ka je ka nuna girman ubangiji ta'ala ka ambaci Allah a cikin jama'a ubangiji ta'ala kuma zai ambace ka a gaban mala'iku wani dan wani jikan wani yana kaza yana kaza a dinga faɗan ayyukanka na alkhairi wannan ya nuna kenan ka samu shiga wajen ubangiji ta'ala Allah ta'ala yana son ka nan idan mutum yana son Allah ta'ala ya so shi ya zama yana zikiri wanda je yana yawan ambaton wani da yabon sa aikin sai to ballantana ubangiji subhanahu wataala a ce yana ambatonka yana sonka yana wato ainihin yaba maka to sai wato misalai na ainihin zikiri da wani irin lafuza ake yin zikiri ana yin zikiri ne da lafuzan da suka zo a alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum babu dama ya kirkiri nasa lafazin yayi zikiri da shi saboda lafuzan zikiri alfazu ne muta'abbadun biha lafuza ne da ake bautawa Allah ta'ala da su duk abunda da yake na bautan Allah ne to ba kai ne zaka fara shi ba Allah ta'ala ne yake tsara shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo da shi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki ba mu muka ce yayi ba za a biyar masa da wannan aikin saboda haka ambaton Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya tsara yadda ake ambatonsa manzala ta sama ya tsara yadda ake ambaton Allah ta'ala dukkanin wani abu da za a yi wa Allah ta'ala zikiri da shi to akwai yabo a cikinsa shi sa ba a ambaton Allah da sunansa shi kadai kuke dinga cewa Allah Allah Allah wannan bid'a ne babu shi a Qur'ani babu shi a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka ce Allah Allah ba abin da ka faɗa sunan Allah ka ambata baka yi shi ba sai lafuzan da suka zo ko dai ka ce alhamdulillah dukan yabo ya tabbata da Allah ko ka ce subhanallah ya tabbata ma Allah ko ka ce Allahu akbar Allah shine mafi girma ko ka ce la ilaha illallah ba mu da gaskiya sai Allah ko ka ce la haula wala quwwata illa billah ba karfi ba tabara sai da taimakon Allah ko ka ce astaghfirullah ina neman gafaran ubangiji subhanahu wataala duk wani nau'i na zikiri da ya zuwa Kur'ani Qur'ani ko hadisi yana kunshi da ma'anan yabawa ubangiji ta'ala idan ka ce Allah Allah Allah kawai ba abin da sunan kawai ka kira ba baka yi ba da wani mutum zai zo wanda yake da mutunci misali kana jin ana jin nauyinsa sai ka zo kana ta faɗan misali a ce sunansa Ibrahim sai ka cewa Ibrahim Ibrahim Ibrahim to za a ji ka. wani zai kobe ka ma wani zai kobe ka ka ce Ibrahim bawan Allah Ibrahim mutumin kirki Ibrahim yana da haƙuri kaga wannan ba wanda zai tare ka ba wanda zai tare kai sai maka ya ce maka ka daina domin yabo kake ne so da haka suna kawai da isa ya zama ambaton suna kawai da isa ya zama yabo ba shi yasa ubangiji ta hala ba inda yake a ambace shi da ainihin sunansa shi kadai so da haka kai kuma ba za ka zo ka haɗa wani abu ya zama zikirin Allah ba domin lafuza ne da ake kauta Allah da su kuma Allah ta hala ya fi kalansu sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haɗa ko kuma ya zo da shi kamar yadda Allah ta'ala ya tsara abu na farko a afdalu zikir zikirin da ya fi kowanne shine kalmar shahada ita ce la ilaha illallah wannan kalma ita ce ake shiga musulunci da ita ba wanda zai shiga musulunci sai ya faɗi la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah to da kalmar la ilaha illallah ita ce kalmar da ake shiga musulunci da ita kuma ita ce mabuɗin aljanna ita ce miftahul janna ba yanda za a yi ka shiga aljanna sai ka zama musulmi kuma babu yanda za a yi ka zama musulmi sai kana da kalmar la ilaha illallah kisa manzo sama ya ce la tadkhulul jannata illa nafsun muslima ba mai shiga aljanna sai rai wanda yake musulmi wanda yake musulmi ko shine mai faɗan la ilaha illallah ma'anar la ilaha illallah kuma shine la ma'budu bi haqqin illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ma'ana ka yadda duk wani abun da ake bauta ba Allah ba shirme ne bautan Allah ta hada shi kadai ba tare da an masa abokin tarayya ba Shi ne bauta duk wanda ya bauta Allah da tare da wani to wannan shi shirka yake Allah ta hada zai karba ba wannan shi ne ma'anan la ilaha illallah ubangiji ta ala ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah ta'ala shine gaskiya shine abun bauta da gaskiya shi an bauta da cancanta duk waɗanda suke bauta wani abu ba Allah ba to suna bauta masa da karna ne Allah shi ne maɗaukaki kuma shi ne mai girma wannan kalman wanda ta zama mabuɗi na aljanna mabuɗi na shiga addinin musulunci babu wani zikirin da ya wuce da ya wuce wannan kalman ko dai ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah ita kadai ko ka tsara da wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul wa ala kulli shay'in qadir wato la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan idan mutum ya ambaci Allah da dukkanin wa'annan sigogin ya ambace su da sigogin da suka zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 a yini sau 100 a yinin za a ba shi lada kamar ya inta bayi goma bayan kowane bawa ɗaya idan ka inta shi to ka yanta jikinka gaba ɗaya daga wutar jahannama manzon sun ya ce idan ka inta hannun bawa sai Allah ya yanta hannunka daga wutar jahannama ka inta kanka an inta kanka kirjinka kirjinsa kafanka kowace gaba da ka inta a jikinka a jikin bawan nan to za ta hana ka kuma ka shiga wutar jahannama ga in ka inta bawa ka inta kanka daga wutar jahannama sai aka ce idan mutum ya ce la ilaha illallah wa ta la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ba wanda ya haddace anan ba idan kai sau ɗari za a baka lada kaman ka yanta bayi goma wato kaman ka yanta kanka daga shiga wutar jahannama sau goma ka nisanta kanka daga shiga wutar jahannama sannan kuma za a rubuta maka lada ɗari za a yafe maka zunubanka ɗari sannan zai za ta zame maka kariya a wannan ranar daga shirin shiɗan kamar ta bayi goma a shafe maka laifukan ka ɗari a rubuta maka lada ɗari sannan a kare ka daga shaidan a wannan yinin shaidan bai samu galba a kanka ba wannan hadisin hadisi ne ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito ko manzo Allah sama ya ce babu wanda zai zo da wani aiki mai falala kamar naka nan sai wanda ya irin naka ko ya kara ba wanda zai iso ka lada da fadala a wannan ranar sai wanda ya yi sau ɗari ko kuma ya wuce sau ɗari amma matuƙar kayi wannan to ka samu fadala a wannan irin wanda yana da wuya mutum ya samu wannan fadalan sai wanda ya irin abin da kai shi yasa sai manzo sun ake faɗa wani hadisin yana cewa wa khairu du'a'i du'a'u arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu al wa huwa ala kulli shay'in qadir mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa mafi alkhairin abun na faɗa ni da annabawan da suka zo kafina na zikiri shine la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kenan babu wani wato ainihin annabi da ya zo da wani zikiri sama da wannan zikiri, duk annabawa da shi suka zo idan mutum ya lizinci wannan sai ya lizinci wato ainihin babban zikiri idan muka ɗauki la ilaha illallah wato ainihin shi kaɗai ba tare da an ƙari san ba shi ma yana da falala domin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi ubangiji subhanahu wata'ala wato ya bashi wani zikiri wanda zai keɓanta da shi sai ce masa kaje kai ta cewa la ilaha illallah sai ta ya ubangiji dukkan bayinka suna faɗan wannan ka uridu shay'an takhussuni bi ina son wani abu da zaka keɓance ni da shi sai ce masa ya Musa law anna samawati saba wa amirahunna والأراضين السبع وعامرهن كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لتهن لا إله إلا الله موسى da a ce sammai guda bakwai da masu raya su halittun da ke ciki da kaskai guda bakwai da masu raya su halittun da ke ciki za su kasance a wani bangare na sikeli guda ɗaya la ila illallah kuma a ta wani bangare na sikeli da la ila illallah za ta rinjaye su la ila illallah za ta rinjaye su yasa hadisul bi'aqa mutumin da ya je da fayil casa'in da tara na sabon Allah aka zo aka jibce masa a gabansa kowane fayil iya ganin idonsa aka ce bai za ka ce hankalinsa ya tashi za a auna ayyukanka kana da wani aikin lada da za a auna da shi sai ce bai da aikin lada ya manta da la'ila illallah aka ce a kana da shi aka dauko fayil kwaya ɗaya na la'ila illallah aka tsora wancan fayil casa'in a tara akan bangare na sikelin aka tsora wannan la'ila illallah sa haƙi bangare na sikelin shi gashi la'ila illallah tarin jayi dukkanin wa'in nan fayil guda casa'in tara na zunubai saboda mahimmancinta da nauyin da take a cikin wato ainihin wato alisani saboda haka wannan zikirin kada mutum ya yi wato ainihin wasa da shi shine zikirin da ya fi kowanne sannan akwai subhanallahi wa bihamdihi ko kuma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko kuma subhanallah duk da ka ambata ko ka ce subhanallahi kawai subhanallahi subhanallahi ya zo a hadisi da tace ta ake fada don an yi sallah subhanallahi 33 sai ka ce alhamdulillahi 33 ka ce Allahu akbar 33 duk wanda ne sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzon Allah ta sama ce duk wanda ya haka za a yafe masa zunubansa ko da sun kai misalin kumfan kogi za a yafe masa zunubansa wannan kawai in kai a bayan a bayan sallah haka ne manzon sama ce da za a karanta la'i abin nan ayatul kursi bayan sallah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zuwa karshe ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa wannan shi ma yana daga cikin zikirin Allah subhanahu wataala domin ayoyin alqur'ani ne to wannan tasbihi yana da fa'idodi da yawa fa'ida na farko yana kankare maka zunubanka manzo sun ya ce duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari a yini za a yafe masa zunubansa ko da sun kai misalin kuban kogi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sau ɗarin nan komai ki biyar gare ka ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi in kana tafiya za ka iya yi in kana zaune za ka iya yi ko kana kwance za ka iya yi ko kana wasu ayyuka za ka iya yi za ki iya yi ko da kina ayyukan gidan saboda haka subhanallahi wa bihamdihi tana kankare wato ainihin zunubai sannan kuma tana sa a dasa mutum bishiyan dibino a aljanna kenan tana zama sababi na shiga na shiga aljanna domin idan an dasa maka bishiyan dibino a aljanna kenan zaka je ka tsinta ka ci aljanna kuma an shiga ba a fita ai wuta ne in an shiga in kana da imani za ka fita saboda azaba ce aljanna in an shiga za a dawwama manzo su ya ce man qala subhanallahi bihamdihi ghurisa lahu nakhlatun fi janna duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi sau daya za a dasa masa wato ainihin dibino a aljanna kuma sai ya ji ya ce wannan dibino sai ce in kai saboda haka wannan ba karamar wato ainihin abin nan falala ce bane hadisin tirmidhi hadisi ne kuma wanda yake wato ainihin ingantacce sannan kuma tasbihin nan subhanallahi wa bihamdihi yana nauya ya mizani yana sa rana alkiyama idan an zo auna ayyukan mutum kyawun ayyukan su ne yayi munanan saboda akwai tasbihi a ciki da yawa akwai tasbihi a ciki da yawa tasbihi nauyi yake yi kamar yadda manzar sama ya ce kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi guda biyu suna da sauki wajen fada a harshe sannan kuma suna da nauyi a mizani in an sa su a sikeli ranar kiyama kyawun ayyukan da su yi nauyi sannan Allah ta'ala yana son su su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kuke dinga faɗan wannan to insha Allah in ya je lahira zai ga mamaki zai ga yanda sikelin sa na kyawun ayyuka da su yi nauyi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan tasbihi subhanallah yana yayi wa mutum duk bakin cikin da ya same shi duk damuwan da ka shiga ka je ka kama tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah Allah ta'ala zai kawo maka dauki ya yayi maka wannan damuwa ubangiji ta'ala ya ce wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as sadiqin. manzala ubangiji ta ala ke cewa manzala sama mun sani kana cikin damuwa da tashin hankali saboda cutar da kai da kafurai suke yi to ka je kai ta tasbihi kana sallah kai ta tasbihi kana sallah kai sallah ki sallah ki sallah ne ki nafila da daddare ki kama subhanallah subhanallah wa subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ko subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim idan mutum ya dinji wannan Allah ta'ala zai yaye masa wato ainihin damuwan da ke damunsa duk ambaton Allah gaba ɗayan sai na yayi damuwa musamman subhanallah subhanallahi ko subhanallahi wa bihamdihi musamman karatun alqur'ani idan mutum ya shiga matsala ya koma zuwa ga zikirin Allah da karanta alqur'ani to zai ga abun mamaki da ta mutum zai shiga damuwa ya tashi da dikire yana nafila yana zikirin Allah yana tasbih yana karatun alkur'ani to zuwa ni dan lokaci zai ga abun mamaki sai Allah ta'ala ya yaye masa ya sa masa nitsuwa kuma a zuciyarsa idan ba zai iya kiyamun laili ba da zai dauki afkaru sabah wal masa Ya safi bayan asuba kuma zai iya wayannan zikirin da ake yin gaba ɗaya ba bayan sallan asuba yayi ta tasbihi yayi ta istighfari yayi ta karatun alkur'ani to ubangiji subhanahu Ta'ala zai yaye masa damuwarsa ya cika gaba da ya gani sai Allah ta'ala ya kawo masa dauki kamar yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakan kuma ubangiji ta'ala sai yayi masa duk wata damuwa sa sai ya galba akan abokanin gaban sa idza kunta fi hammin wa ghammin wa kabatin faqra kitaballahi tajju min al-hammi lokacin cikin damuwa da bacin rai da kunci karanta littafin Allah sai ka fita daga wannan kunci ana kuma mujarrab ne an jarraba shi ko yanzu ka shiga tashin hankali ɗauki ƙur'ani ka zabura ka tafi ɗakin ka ko masallaci ka je kai karatu sai ka ji ka ya zama wani iri sai ka ji ya yaye ka ji wani sanyi ya shiga ya shiga ka haka ambaton Allah subhanahu wataala galibi abin da ke wahalar da mutane a rayuwa in sun shiga kunci suna mantawa da Allah ne sai su je suna neman wani ne zai yaye musu wannan abun dan adam ko ajizi ne da zai iya wa? amma idan kai koma izuwa ga ubangiji ta'ala sai Allah ya fore maka kuma ko ta wani ne sai kaga Allah ya kore maka wani ya zo ya maka wannan abun ko kuma ka samu mafita kai da kanka kai wannan abun saboda ka mai da lamarin ka zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda idan mutum ya riƙe tasbihi da ambaton Allah ta'ala da karatu alqur'ani zai samu sauki a zuciyarsa na abubuwa da yawa kuma al'amuransa za su tafi a cikin saiti sannan daga cikin lafuza na ambaton Allah akwai la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ma'anan subhanallahi shine tsarki ya tabbatar ma ubangiji wato Allah baya siffantuwa da wata siffa ta tawaya duk siffofinsa na kamala ne siffofinsa cikakku ne ba za a ce makaho ba ne ba za a ce kuturu ba ne ba za a ce yana rashin lafiya ma ba za a ce fakiri ba ne ko miskini ba ne duk wani abu na tawaya ba a danganta Allah da shi shine ma'anar subhanallah ka ko ka korewa Allah dukkan wani aibi gaba daya in ka kara da wabi bihamdihi ka ce dukkan siffofi na yabo Allah ta'ala ya sifantu da su in ka ce subhanallahi alazim sarki ya tabbatar ma Allah mai girma ba ya siffantuwa da siffofi na nakasa ko na aibi siffofinsa siffofi na daraja na na kamala wannan yabo ne kake wa ubangiji ta'ala yasa idan kana yi Allah ta'ala sai kara ka kuma ya jibinci al'amuranka yi maka damuwinka So sai la haula wala quwwata illa billah ita ma kalma ne na zikiri kalma ne na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ma'anan la haula wala quwwata illa billah babu dabara wajen kaucewa sabon Allah ko yin wani abu ko kaucewa wata masifa wala quwwata babu karfi wajen yin ibada ko wajen jawo arziki ko jawo wani abu da zai amfane ka illa billahi sai da taimakon Allah illa billah ai illa bi aunillah sai da taimakon Allah Ma'anar sa idan kana fatan la haula wala quwwata illa billah ka san ma'anar sa duk lamarin ka kamerwa ubangiji ne baka isa ka kaucewa abin da baka so ba don wata dabaran ka ko wayonka sai in Allah ya taimake ka baka isa kai wani abu saboda karfin ka ko iyawar ka da wani abin da zai amfane ka ba ko na addini ko na rayuwa dole sai in Allah ya taimake ka shine ma'anar la haula wala quwata illa billah daga cikin fa'idodinta manzon sun ya ce daus abun nan safka ne daga cikin safkoki wato aljanna ala atluka ala khanzin min kunuzil janna kun la haula wala quwata illa billah sai ba zan nuna maka taska daga cikin taskokin aljanna ba fito fito to kace la ilaha illallah me ma'ana wannan aka ce la haula wala quwwata illa billah me ma'ana wannan magana yanzu idan an ce mutum yana da store a gidansa me yake ke ciki kayan abinci taliya makaroni mai shinkafa doya dankali duk abubuwa na abinci shi ne store kenan sai aka ce idan ka ce la haula wala quwwata illa billah za a baka fito a aljanna za a baka fito a aljanna ma'anar sito shi ne kayan jin daɗi irin na aljanna da aka same su a wato ainihin aljanna la ila illallah la hawla wala quwwata illa billah kana fadanta ana ainihin jina maka sito da kayan abinci a cikin aljanna a sai wannan kalmar ba karamin wato ainihin fa'ida ne da abun nan fa'ida ne da ita ba sannan kuma la hawla wala quwwata illa billah tana fitar da mutum tana fitar da mutum daga duk wani kunci da yake ciki idan mutum ya shiga damuwa sai dinga la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ma'anansa ya ubangiji bani da wata dabara da zan iya kauce wannan ba da wani karfi da zan iya yayi wa kaina wannan masifan sai dai da taimakonka idan mutum yana yi sai Allah ta'ala sai ya taimake shi wani ya kawo kukan sa wajen manzo Allah sassama yace ya rasulullah kafirai sun kama dana irin kafirai su kama mutum a matsayin abin nan sun kama firzinan yaki Hankalin sai ya tashi ya rasa yadda zai yi sun je sun rike masa abokanin gaba wanda za su iya kashe shi za su iya mai da shi bawa sun kama ɗansa sai manzo sun ce masa kaje ka inna la haula wala quwwata illa billah yaje yana ta la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah shi nan kawai sai wata ran sai dawo ita asla ai dana ya dawo hadda ganima yana tare da su ba su ankara ba sai kuke su ya ɗebo dukiya ya gudo ya zame ya dawo sai gashi ya kawo musu da arziki la haula wala quwwata illa billah ita ne sai wannan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana la haula wala quwwata illa billah kariya ne daga dukkan wata masifa yace dukkan wanda ya fito daga gidansa in shi fita sai ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah da sunan Allah na dogara ga Allah la haula wala quwwata illa billah ba ni da dabara ba ni da karfi sai da taimakon Allah shikenan sai a gaya masa sai a ce masa mala'iku sai su ce masa hudita wa kufita wa wukita hudita wa kufita wa wukita hudita Allah ya shirya da kai kan ka zama mutumin kirki bawan Allah shirye yi wa kufita kuma za a kare ka daga dukkan wani sharri za a tsare ka daga dukkan wani sharri ko ita za a kare ka daga dukkan wani sharri ko musiba kana faɗan wannan sau ɗaya bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah sai a gaya maka wannan sai ka ji shedan yana gaya wa ƴan uwansa shekanu yana ce musu kaifa anta bi rajulin hutiya wa kufiya wa wukiya to yanzu da Allah ya ka iya da mutumin da Allah ta'ala ya shiryar da shi ya tsare shi kuma ya kare shi ka isa ka je ka tattar da shi to da aka dole su juya su baka wuri to da aka la haula wala quwwata illa billah ta zame maka kariya daga dukkan wata masifa ko ta shedan ko wani abu daban to wannan zikirin shi ma yana da kyau mutum ya rike shi ya dinga yin sa la haula wala quwwata illa billah misali na karshe hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ma'anan hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mana wato shi zai kare mu daga dukkan wata masifa shi zai yi mana dukkan abin da muke bukata mu mun dogara da shi wa ni'mal wakil ma dalla da abun dogaro wannan kalman hasbunallahu wa ni'mal wakil kariya ne daga dukkan wani abu da mutum yake tsoro kowane iri ne duk abin da ya tinkare ka na abun tsoro ko ta masifa to baka da zikirin da ya wuce wannan baka da kariyan da ya wuce wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbiyallahu wa ni'mal wakil idan ku ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil kai kadai ne ya Allah ka isan mini kai ne mai jibintan al'amura na kai ne mai kare ni na dogara da kai wa ni'mal wakil ma dalla da abun dogaro wannan lafazin ya zo a hadisi inda manzo sai yake cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil amanun min kulli khawf hasbiyallahu wa ni'mal wakil wato abin da dukkan wato ainihin abun tsoro duk wani abun tsoro in ka ce hasbi Allah wa ni'mal wakil to Allah ta'ala zai kare ka to akwai kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil idan ka yaka kuma ka hada da wasu kenan kila da kai da yan uwanka ne kake yi wa addu'a ko kai da ƴaƴanki ne ko kai da mijinki ko kai da iyalinka ko da iyayenka ko da jama'ar da kake son Allah ya kare ku daga wannan musiban to sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil in ma kai kaɗai ɗin ne za ka ce hasbunallahu wa ni'mal wasil idan ka yaka Allah ta'ala sai kare ka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga yakin Hamrawul Asad abun nan ya dawo daga yakin Uhud a lokacin an ji jiki amma duk da haka ubangiji subhanahu wata'ala yace su tafi yakin Hamrawul Asad shine gazo ta Badar as-Sughra a yanda suke da rauni duk da an kashe mutum 70 a cikin su sun yi shahada ga masu raunin amma sai aka ce a tafi a tafi kafin nan sun jiyo domin sun yi nadama me yasa ba su biyo habbai har madina suka komo shi ba saboda haka ku bi su ku je ku tare su a hanya haka aka tafi da ramin da komai haka aka kama hanya to amma da aka zo wani wuri da ake cewa hamra'ul asad shikenan sai wani mutum sai ya zo ya ce na za ku je suka ce za mu tafi mu tari mutanen makka ne sai suka yi ce musu to mutanen makka sun fi ƙarfinku domin sun hada wata runduna ta yaƙi wanda ba za ku iya da su ba gara ku koma kawai ku ji tsoronsu ma wannan abun sai ƙara sabon imani sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ta'ala sai kare su daga wannan su ko kafirin da aka tura wani ya je tsorita su yace musu Muhammadu ya shirya rundunar da ba za ku iya da shi ba ya fi karfin su ku ji tsoro Allah ya jefa tsoro a zuciyarsu saboda ba su da hasbunallahu wa ni'mal wakil suka kama kudu suka koma Madina suka koma Makka su ko sabon manzala sallallahu alaihi suka tsira daga sharrin kafiran suka je suka ciko su kayayyakinsu da suka bari suka yi kasuwanci suka ci riba sannan suka samu lada shine ubangiji ta lati allazina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa'inda wato ainihin mutane suka ce musu su ne sahabbai wanda wasu mutane daban wani kafuri ya zo ya ce musu kar ku ji tsoron wa'annan kafurin ba za ku iya da su ba hakan ya ƙara musu imani suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil mun dogara ga Allah Allah shine mai yi mana mu ba ta fara mu bane ba wayon mu bane ma talla da abun dogaro ubangiji ta lafi fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'um wa tabawu ridwanillah ridwanallah da haka sai suka juya da ni'ima daga wajen ubangiji subhanahu wataala da kuma falala wato shine da riban da suka ci na ganiman da suka samu na kasuwancin da suka suka ci ba da kuma lada da ubangiji ta'ala ya basu kuma babu wani kurzane a tare da su ko kurzane ba su samu ba sannan kuma sun dawo da wannan wata ainihin talala'in To da aka suka fi yardan ubangiji subhanahu wataala suka fito yaƙi kuma Allah ta'ala ya kare ya isar musu da wannan yaƙi ne ma'anar wannan kenan sun faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya musu yaƙi wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira وقف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا Aziza. Allah ya maida su da cikin su Allah ya musu yaƙin. Allah bi karfi ne kuma mabuwayi ne to kinan duk wani abun da ya tinkare ka na tsofo ko ne yake son ya ga bayan ka ko ya halaka ka in ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah sai karba maka fadan ta ala sai karɓa maka ko ‘yan fashi ne, ko ‘yan kinnafin ne, ko ‘yan ta'adda ne, ko abokanin gaba ne, kowane irin masifa ko daga sama za ta faɗo, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ka mai da lamarin kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Su irin wayannan zikirorin su ne kamata mu su misalai na kawo ba su lokaci idan mun su muna yin su za mu samu lada a wajen ubangiji Allah? da kusanci zuwa ga Allah ta'ala da kuma kariya a rayuwarmu da kuma nasara a cikin dukan abin da muka sa a gaba Ubangiji ta za ƙara mana imani da tsoron Allah Allah ya shirya mu da shiryansa Allah ya ƙara fahimta da mu addini wannan aure Allah ya masa albarka ya ba da zaman lafiya ya ba da zuriya ta gari wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh